tsaki haba saboda Allah ki da Allah dan Allah ki haba dan dan Allah ki dan Allah ki tsaya in kan kace an canza da cikin wani yanayi kuma dai ƙarshen matsalar nan dai Allah ya kawo Allah ya kawo matsalar nan haba ni gidan mu zan je dan Allah haba dan Allah wallahi dan Allah hakuri gida eh. ka yi haƙuri <laughs> eh, dama na gwada ka ne don kyan maganin da muka yi aiki da shi ya na baban gidan ya ba eh, cewa wai maganin nan ya yi amfani ƙwarai kuwa wallahi magana kishiya babu ta wallahi magana kishiya babu ta wallahi ba magana kishiya na wata alƙawari ke magana koyo ke zo likita ya zo To jama'a ku kula ku ankara da mai ya zuba ta ta sha mai san sai mai likitan mata a ta lambar likitan kamar haka bakwai sifili sittin da uku talatin da sifili ɗai sannan yana aika da kowace a faɗin gida ta jirgi ko mota. kai mai zamani kayan kamfani daban da na shago. Allah ya bada ikon zuwa a zo lafiya.